واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بلع وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك يمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خمرية yadda a ci gaba da tafsirinmu a wannan masallaci na umar ibn al-khattab radiyallahu an a yau juma'a bakwai ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara 1438 wanda ya zamo daidai da biyu ga watan yuni miladiya ta annabi isa ɗan maryam alaihi salam idan lissafin ya tabbata domin babu tabbas shekara dubu biyu da sha bakwai kafin mu ci gaba kwanakin baya mun yi magana dangane da rangwamen da a shifa royal clinic suka bayar kuma muka yi kira ya kamata a ce masu harkokin kasuwanci su masu yi rangwame a kan al'amuransu to ga wani kamfani wanda shi ma ya buga takardu yana rarrabawa wanda an kawo masallacin nan ko da yake min babil adil Shi ne za mu karanta sai dai ba za mu karanta duka ba dalilin da ya sa ba za mu karanta duka ba domin kada ya kasance talle tun da wancan asibiti ne wannan kuma wajen kwaɗayi ne to kun ga akwai bambanci amma dai min babil adil za mu kira sunan kamfanin kuma mu ɗan karanta bayanan da aka yi akwai mai ɗawisu fi shares suka ce suna sai da wajen da ake sai da kifi ne kuma yana da kyau mutane su rinka cin kifi a lokacin azumi eh in aka zo buɗe bakin nan wato ka samu a yi maka farfesun guda biyu ko guda uku hakan nan ka hada da buredi mai laushi sauran kuma a samu wani kamfanin buredi su masu kawo takarda sun yi rangwame eh wannan yana taimakawa ga sinadarin jiki saboda haka sai a samu waɗanda zuwa karanta abinci domin su yi ƙarin bayani sun ce suna sai da koda guda ɗaya ɗaya ko da za a saya da yawa suna shop number d15 investment shopping complex bayan stadium bauchi sannan akwai bakar shop number 10 kusa da kasuwan bakar bauchi suka ce gara basan watan ramadana mun rage farashin kayayyakinmu kamar haka saboda haka ba sai na ambata ba duk wanda yake da bukata sai kokari ya neme su ya sa na ce wannan abin kwalayi ne wancan kuma na asibiti abin da ya shafi lafiya ne saboda haka da za a samu ire-iren waɗannan to lalle za a samu sauƙin musamman damuwan da ake ciki domin wannan lokaci akwai matsala ta tattalin arziki akwai matsala na rashin kuɗi akwai matsala na rashin kyauta akwai matsala na rashin sadaka akwai matsala na rashin alheri ga matsala na hasada ga matsala wannan na kyakin wannan ga matsala na mugunta saboda haka wani lokacin mutum ya tashi sai ya gwammace ma da Allah ya ɗauki ransa ya shiga aljanna ya huta da matsalolin wannan zamani tunda kun ga tunda muke karatu ba mu karanta takardu da yawa ba amma zuwa yau ba wanda ya kawo turmi ko gudaliya ba wanda ya kawo yaji ko gudaliya sai kaga akwai matsala masu neman kayayyaki na marayu suna ta zuwa suka ce su yi haƙuri ba a kawo ba su je bayan kwana biyu su sake dawowa amma ba alkawari ba ne saboda duk marayun da suke zuwa ba waɗanda na musu alkawari don kusan mutane suna da wuyan sha'ani nan ce ku je ku dawo sai su dawo sai su ce an musu alkawari kwanakin baya to ba alkawari ba ne dama yin an kawo za mu bayar in ba kawo ba kuma sai a yi haƙuri to hakika muna kira da babban murya ga manyan mutane waɗanda suke da hali su fitar da dukiyoyinsu su taimaka wa al'umma ba mun ce sai an kawo mana masallacin nan ba amma dai a taimaka wa al'umma ba sai za ku fito takara ne za ku fitar da kuɗaɗenku domin ba da kyaututtuka kuma ba don Allah ba kamata ya yi a yi a lokacin da ake bukata mutum baya da niyyar takara wallahi sai Allah tabaraka wata'ala ya taimake shi idan ya fito takara ko bai bada komai ba sai Allah ya zabe shi saboda haka a taimaka wa bayan Allah mabukata musamman ma abin da ya shafi abinci tunda a ranar juma'a na yi magana na ce wanda ya saba ba da shinkafa in abin ba zai yi ba ya dawo gero to gero ma yanzu ya gagara wanda da ya saba yana ba da ainihin shuga idan ba zai iya ba to yanzu ya dawo yana ba da tsamiya to tsamiyan mata gagara ko wanda ba zai iya ba da tsamiya ba ya sa ya tura jeji a je a sassaro masa laggel ya zo ya rarraba wa mutane a koya musu yadda ake jikawa maimakon siga tun da shi ma ya fi lafiya amma ina saboda haka idan mutum ya taimaka Allah ta baraka wata Allah zai taimake shi domin sai idan mutum ya cika cikinsa sai talaka ya cika cikinsa sannan yake maganan abin sawa shi yasa hausawa suke cewa tambarin talaka cikinsa to idan mutum bai samu abinci ya ci ba to ba akwai matsala duk yalin da ka baki mai tsada a wajen sa kirme ne kuma inda zaka gane cewa ana cikin matsaloli iri daban-daban ka dubi masallatai da yawa ina jin mafiya yawa masallatan na in banda kunu ba abin da ke samu za ga mutum kafin a sha ruwa a yamutse yake bayan an sha ruwa kunu kawai ya sha sai ga yalar mai gaba daya ashen din ma da kyar zai yi idan an zo yi balle ya zauna a wajen tafsiri sai ga yana ta gengedi kuma gengedin babu daɗi don gengedin da yake yi babu daɗi akwai yunwa yaushe za ka yi gengedi mai daɗi sannan ya koma gida yaushe zai yi bacci mai kyau saboda haka muna kira da babban murya a taimaka wa bayan Allah Allah ya taimake mu idan ba a manta ba muna nan a cikin suratu shura a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga aya ta nawa aya ta tara ko ko aya ta goma wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah zalikum rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib me Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وما اختلفتم فيه من شيء duk abin da kai sabani cikin sa kowane irin abu ne a rayuwa musamman a cikin addini fa hukumuhu ila Allah hukuncin yana wajen Allah ne ma hamaktalaftum fi kai'in duk abin da kai sabani cikin sa min jami'i umuri dini wa duniya, dukan al'amura na addini da duniya to fa inna hukuma wa marji'uhu ila Allah hukuncinsa da makomansa yana ga Allah ne malaukake wa huwa al-hakim fihi bi Allah zai yi hukunci akan wannan da littafinsa kuma ya riga ya yi hukunci shine alkur'ani idan an koma cikin alkur'ani za a samu bayani akan wannan wa sunnati nabiyihi da kuma sunnan annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi duniya wannan a duniya kenan wa sawfa yufassilu fihi yawm alqiyamati bi hukmi kuma ranar takin alkiyama idan an je Allah zai hukunci mai gaba ɗaya fa yuthirul muhiqqa min al sai Allah ya bayyana mai gaskiya daga wanda yake lalatacce wal maqsud abinda ake nufi da wannan aya an al mu'minina mamnu'una min shurui ma al kuffar lalle haƙiƙa an hana mu'minai ya kasance tare da kafirai su bi wani layi wanda yake saɓanin littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil khusumat wal munaza'at a cikin khusumomi khusumomi shine khusuma iri daban-daban da kuma jayayya iri daban-daban kamar yanzu yadda muke a constitution na Najeriya saboda constitution na Najeriya ba littafin Allah bane ba hadisan manzon Allah bane kwarai da gaske Ya sa bin da muke ga constitution din Najeriya ya saba ma wannan aya kaga kenan automatically mun saba ma wannan aya tunda Allah ta'ala ya ce wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah fa ila kitabillahi wa ila sunnati rasulillah to amma kai ka sani constitution din Najeriya ba littafin Allah bane kuma ba sunnan manzon Allah bane waɗansu katti ne kawai suka zauna suka tsara cikin su ma akwai miyagu waɗanda yake makaya ne waɗansu ma matsiyata ne mazinata ne waɗansu makaryata ne masu karya alkawari su ne kawai suka zauna inda suka gaya musu kawai kike nan suka tsara Ki ne constitution ɗin Najeriya amma ba dokan Allah ba ne, ba dokan manzon Allah ba ne. alhali Allah tabaraka wata'ala yana ce mana wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah kaga kenan directly mun riga mun sabawa wannan aya don mun je lahira wani bayani za mu yi don haka kowa ya ajiye bayanin sai ya je lahira ya san abin da zai fada saboda ni ma ba a kallafa man fada maka hujjan da zaka kare kanka da ki ba ranar takin alkiyama tun wani lokaci mutane da gangan suke bin wannan tsari kuma suna ji suna gani ga tsarin Allah tun yanzu a wadansu jihohi akwai ainihin kotuna waɗanda suke shari'an musulunci tunda idan ka je hukuncin aure na musulunci za a yi maka ko hukunce-hukuncen aure haka ma na gado haka ma na kasuwanci haka ma na zamantakewa amma abin da ya kafi sata da kisa da ainihin zina da sauran waɗansu abubuwa makamantan waɗannan su ne ake amfani da constitution ɗin najeriya sai a ce waɗannan kotuna ba su da yanci su yi magana akan waɗannan to akan abin da aka ba su dama su yi shari'ar musulunci me yasa kai ba za ka kai ƙara ba idan abu ya same ka maimakon ka kai kotu na ainihin shari'ar musulunci sai ga mutum ya je wajen masu baƙaƙen kaya su ne za su ainihin yin masa za su yi masa shari'a ko kuma mutum ya je ya ɗauki lauya kuma mafiya yawansu waɗanda suke zuwa su ɗauki lauya ko su je waɗansu kotuna waɗanda ba sa shari'a da tsarin shari'ar musulunci ba su da gaskiya kuma da yawa daga cikinsu musulmi ne tun da wani zai zo ya zalunce ka karara fili naka ne amma ya kwace maka saboda me saboda yana da yan sanda yana da alkalai yana da lauyoyi yana da kuɗi saboda haka duk yadda aka yi masa wa'azi ko nasiha ko ya je kotu na shari'ar musulunci ba zai yadda ya je ba to kaga sai ya tanadi hujjan da zai bada Allah ranar takin alkiyama yana da awan musulunci a baki amma a zuciya da aikace babu musulunci a tattare da shi mafiya yawan musulmi a yanzu halayen halayensu kenan ta ɗaya ɓangaren kuma inda aka samu matsala har ila yau waɗansu kotuna na shari'a alƙalan da ake naɗawa wato alƙalai ne jahilai waɗanda yake ba su san shari'ar musulunci yadda ya kamata ba kuma ya kamata ku gane duk wanda ya karanta law ka zo ka sanya shi a tsarin shari'ar musulunci to ka tabbatar ɓarna zai yi ba yadda za a ce alkali na shari'an musulunci amma bai iya karanta Fatiya ba a ce alkali na shari'an musulunci amma bai iya kulhuwa da falaki da nasi ba a ce alkali na shari'an na kotun shari'an musulunci ba zai iya fassara maka as-sariqu was-sariqatu fasahu aydiyahuma jaza'an bima na kalan min Allah ba zai iya fassara maka az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika والزانية لا ينكهها إلا ذال أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين بذي يفتر مك كوي مك بيان يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه da sauran waɗansu ayoyi makamantan waɗannan sannan kuma a ce alƙali ne na shari'an musulunci wanda ai an cuci musuluncin kuma an cuci shari'an musulunci saboda haka ya kamata a yi gyara su lauyoyi kamata ya su tsaya a kotunansu na wayo ko kuma na dabara cewa arnewa ne ya yi shari'a a shekara arniya kaza tsakanin arnewa ne da arnewa ne wannan shi ne dalili saboda haka zai su yanke hukunci da wannan sannan kuma sauran bayani in sun je lahira sai su karasa a gaban mala'iku amma in dai shari'an Allah ne daman za a ce Kur'ani ya ce kaza hadisai ma sun ce kaza shi yasa ta wani bangare akwai sassauci na constitution din Najeriya tunda ya ba da dama masu musulunci su yi waɗansu wato shari'u da littafansu na musulunci masu gargajiya su ma an ba su dama su yi shari'u da ainihin hukunce-hukuncensu na gargajiya yasa wani yana bani labari wani alkali na gargajiya zai hukunci a kan aure ta ɓangaren wani yanki a nan jihar Bauchi ta ɓangaren nan mace ce tana tare da mijinta shekara da shekaru har akwai 'ya'ya sai suka samu matsala saboda haka sai ta tattara kayanta sai ta tafi gidan wanda ya taɓa nemanta a lokacin tana budurwa sai ta koma gidansa shi kuma ya bata ɗaki yana bata abinci wancan ya yi ƙoƙarin yadda za a sasanta ta dawo amma ina ta ce ita ta canza miji eh. kuma aka zo gaban wannan alkali bayanan eh, jihar bauchi aka yi aka zo gaban wannan alkali shi wancan ya zo yana ta roƙo saboda ta tafi ta bar masa yaya to shi ba ta yayan yake yi ba yanzu yana son ita ma ta dawo gaba daya saboda haka ya zo yana ta roƙo a taimake shi a kotu shi kuma wancan wanda aka koma gidansa ya zo yana goyon bayan ita sabuwar matarsa ya zo da ita kaga wancan ya da sadaki ya ba da kuɗi an yi komai to ya yi aikin banza ya yayi ma wani kato alkali ya ce to yadda za a yi shine kai ta lallabinta yadda za ta abin nan amma dai hukunci shine tunda ta canza miji to canjin nan yayi kotu ta tabbatar da wannan amma ka roƙe ta in ta yadda ta dawo gidanka to shikenan wancan kuma shi ma sai ya hakura to kaga wannan tsari ba na musulunci bane tsarin al'ada ce idan kullum ana yin haka aka kyale su wata rana sai sun yi yaki tun ba yadda za a yi a ce in wahala zo in nemi mace bayan na neme ta tana gidana ta haihu na ta haihu na dauki dawainiya iri daban-daban ba mamaki lokacin da ta zo gidana tana shangelele to amma yanzu shekaru sun yi yawa ta riga ta zama katuwa tana tafiya ma kamar ƙasa tana diri, sannan rana tsaka rana tsaka kawai ta kama hanya ta koma gidanka kai kuma mu zo mu haɗu da kai a hanya ban taka ka ba ko ban soke ka wallahi ba zai yi ba eh, ai dole a yaki ya za tsarin shari'a wanda yake ba na musulunci ba to babu adalci a ciki kuma ba abin da yake haɗawa sai rigima domin baya haɗa kai amma kaga tsari na musulunci haka ce mai gaskiya a baki gaskiyansa wanda baya da gaskiya kuma a gwada masa rashin gaskiyansa amma idan ya zo ya tuba to shari'a tana roƙon a yi masa sassauci tun da ya zo ya tuba ko ya mika wuya amma lokacin da ya yi taurin kai to nan ne shari'a ta ce a dauki mataki a kansa idan ya kai a jefa shi a cikin kurkuku ma ya halatta a jefa shi a cikin ainihin kurkuku a raba shi da matansa da 'ya'yansa zugubul hawasi lila ma'un wala shajaru alqaita kasibahum fi qa'arin muslimatin faghfir alayka salamullahi ya umaru أنت الأمين الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقالد النهو البشر لم يثيروك لها إذ قدموك بها لكن بأنفسهم كانت بك الخير saboda haka tsari na musulunci tsari ne wanda yake cike da adalci to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila duk abin da kai saɓani cikin sa kowane irin abu to hukuncinsa yana ga Allah a koma zuwa ga littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda za a tabbatar da gaskiya ga mai gaskiya kuma za a tabbatar da barna ga mabarnaci ko da kuwa an haɗu da waɗanda yake ba musulmi ba to kada a yadda a je inda za a yi shari'a ba da wato shari'ar musulunci ba sai dai idan abu ya zama ya fi ƙarfinka to ba yadda ka iya amma a je wajen tsarin musulunci ko a zamanin annabi waɗanda ba musulmi ba in an zalunce su sukan ce wa munafikai mu je wajen annabi ya yi hukunci su kuma munafikai sai su ce a je wajen rukubaniyawa rukubaniyawan nan yan karɓan cuwa-cuwa ne su ne yan corruption domin an dade yana corruption eh za su karbi cin hanci suna tare da littafin Allah amma ba za su yi hukunci da littafin Allah ba kamar miyagun malamai a yanzu kamar miyagun alkalai a yanzu waɗanda yake ba za su yi adalci ba waɗansu sun san gaskiyan sun take wasu kuma jahilai ne ba san gaskiyan ba amma saboda dama da gata ko saboda sun gada nan a dauke su a ba su alƙalanci su yi shirme shi yasa annabi ya ce duk wanda aka naɗa ki alkali to an yanka ki suke sukkinin an yanka ki ba tare da wuka ba ka san yankan da aka yi ba tare da wuka ba akwai wahala yanzu ko a da da kake yanka tsuntsuwa da me kake yanka tsuntsuwa ina jin da tsilla da bawon tsilla yake yanka tsuntsuwa kuma kafin a kammala ta takan sha wahala takan ɗauki lokaci a ce ka ɗauki kara ka ɓare bayan ka ɓare ka zo ka yanka kurciya ko ka yanka kaza ai za a ɗauki lokaci me yasa annabi ya ce in mutum zai yanka ya wasa abin yankansa saboda me li'anna allaha katabal ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza zabahtum fa ahsinuz zibha Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya wajabta kyautatawa akan komai saboda haka duk wanda aka bashi matsayi na alƙalanci to an yanka ki ba tare da wuka ba to kaga in ya yadda ya tafi a haka a duniya an yanka ki ba tare da wuka ba to a lahira kuma wani irin yanka za a masa kun ga ya shiga uku Allah ya sauke wata aya tana cewa ta na za tun fi shayye idan kun yi jayayya cikin wani abu farduhu ila lallahi wa rasul to kuma ya zuwa ga Allah da manzonsa to shi yasa ko da a hukunce hukuncen musulunci ne ya kamata mutane su gane dalili na farko shine alqur'ani dalili na biyu shine hadisan manzon Allah dalili na uku shine ijma'in manyan malamai masu gaskiya waɗanda suke kwatanta adalci dalili na hudu shine alqiya wannan akan samu mai kokari wanda Allah ya baki ilimi mai tsoron Allah zai iya fahimtar wata matsala ya yanke hukunci a kai sannan dalili na biyar akwai almasalihul mursala dalili na shida akwai saddu zari'a ko dalili na bakwai akwai shar'u man qablana sannan dalili na takwas ana iya samun amalu sahabi wanda shi ma yana da muhimmanci kwarai da gaske sannan ana samun al'urfu wanda yake na tara shine al'ada matukan bata saba wa Qur'ani da hadisi da ijma'i da qiyasi ba to kaga anan duk lokacin da ya kasance akwai dalili cikin alqur'ani to ba za kawo dalilin qiyasi ba idan akwai dalili a sunnan manzon Allah ba za kawo almaslahatul mursala ba ba za kawo saddu zari'a ba ba za kawo shar'u man qablana ba ba za kawo amalu sahabi ba ba za kawo al'urfu sannan a ce za a yi aiki da shi ba saboda haka yana da kyau mutane su gane cewa Qur'ani da hadisin nan sune ne manya-manyan tushe guda biyu kaga ijma'i kaga qiyasi kaga al-maslahatul mursala kaga saddu zari'a kaga shar'u man qablana ko amalu sahabi ko amalu ahlil madina ko wani abu makamancin wannan duk waɗannan sun samu ƙarfi ne ko sun fito ne daga cikin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka duk yadda aka yi ba a fifita wani abu a bisa qur'ani haka ma ba a fifita wani abu a bisa sunnan manzon Allah fa in tanazatun fi shay'in farduhu ila war rasul farduhu ila kitabillahi wa ila sunanir rasule, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata cikin wannan aya sannan zalikumullahu rabbi to duk abin da muka saba ni zan koma zuwa ga Allah zan koma zuwa ga littafin Allah tunda an ce manzon Allah ya faɗi wannan magana ne sai yace to zalikum Allahu rabbi wannan shine tsarin ubangiji na wannan shine umarnin da ubangiji na ya man alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara wa ilaihi unir kuma zuwa gare shi nake mayar da al'amura saboda haka duk wanda ya saba mun ne bazan kula da shi ba ban damu da shi ba ba ruwana sai Allah ya ce فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاطر السماوات والأرض Allah shi ne wanda ya kirkire halittan sammai da ƙasa ay khaliquhuma shi ya halice su wa mabdi'uhuma min al'alam shi ya samar da su a da ba sa nan La'ala misalin saba ba wai a bisa wani misalin da ya gabata ba fa jariru jadiru bil ibada saboda haka wanda ya halicci sammai guda bakwai da ƙasa guda bakwai shi ya cancanta bauta masa sa'an nan kuma ja'ala lakum kuma zuwa ja. bayan Allah ya halitta muku sammai da ƙasa sai kuma ya sanya muku matayenku da gare ku matayenku da gare ku shi yasa ba mamaki mutum idan ya auri mace guda ɗaya sun shekara goma idan ka zo ka duba ta kowane ɓangare sai ga sai ga wannan miji din yana kama da matarsa matar tana kama da mijinta eh, shekara goma cur idan ba a maka bayani ba idan ka hadu da su sai ka ce a wannan kanwanka ce ko ba zaura ce ba zaura ce saboda tsaban kamanni to amma kaga idan ka yi aure shekara ɗaya shekara biyu sai ka ƙara ta biyu sannan shekara uku shekara hudu sai ka ƙara ta uku shekara hudu shekara biyar sai ka rufe kofa to za a wayi gari waɗannan kowace za ta yi kama da mutanen gidansu ne ba za ta yi kama da kai ba amma guda ɗaya wato haka Allah ya tsara sai ga ana kuna kama to Allah wata hala yana daga cikin ni'iman da ya muku ya halitta muku matayenku da gare ku to malamai da yawa suka ce abinda ake nufi annabi adam ne aka halitta masa matarsa da gare shi, kamar yadda Allah ya ce wa khalaqa minha zawjaha ya halitta masa matarsa da gare shi aka cire wani bangare na kashin hakarkarin sa aka halitta masa matansa domin ya zauna da ita saboda idan ba halitta masa wannan mata ba zamansa ba zai miƙe ba a duniya da wannan ne malamai suka ce do hankalinka dun natsuwanka idan ka kai shekara talatin arba'in baka da mata to kai wawa ne kai eh, kwarai da gaske sun za ka samu wani lokaci duk hankalinsa da natsuwansa sai ka rasa ina yake tafiya har waɗansu masu zo suna shakka an yi namiji ne kuwa ka zo a tura kalimanci ana darewa ya kaga babu daɗi saboda namiji ne ko ba namiji ba saboda a tsari babu yadda za a yi ka kai waɗannan shekaru a ce baka da mata yana daga cikin abin da yake daɗa taimakawa wajen natsuwa shine mutum ya samu wannan matan. shi yasa tun tunin Allah Ta tabaraka ta'ala alaye wannan hukunci da aka halicci annabi Adam sai aka halitta masa matarsa kuma aka haɗa su suka zauna waje guda aka ce ko an samu saɓani a yi hakuri ku fahimci juna to ba mamaki masu mata ɗaya ɗaya su ce babban dalilin su shine annabi adam matarsa guda ɗaya ce haka har yabar duniya to idan annabi adam matarsa guda ɗaya ce haka har yabar duniya to shi kenan. amma dai sai qur'ani ya ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i matne wa thulatha wa ruba ko ba haka alqur'ani ba to me yasa alqur'ani ya fara da bugu guda biyu shi yasa ni duk saurayin da ya samu wata mataka ya taka bugun farko ya auri mata guda biyu to ina jinjina masa in na haɗu da wannan saurayi to zan iya bushewa duk da kasancewa bani da uniform bani da bare amma zan iya tsara masa domin saboda mai saboda kai tsaye yayi amfani da aya eh kihu huma ta balakun milan nisa'i masne wasu lasa wa ruba'a Allah كبتم الله تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى الله تعولوا dama abin da ayin bala kenan to kaga da aka ce guda biyu sai ma aka dada dorawa aka ce uku uku sannan aka je hurhulu aka ce in ka ji tsoron ba za ka yi adalci ba to ka tsaya da mata guda daya shi yasa bai kamata ma wanda yake da mata guda ɗaya a ji shi yana yawan surutu ba bai kamata ma a baki wannan dama ba shi yasa kun gani a ra'ayina kun ga duk masu mata ɗaiɗayan nan wallahi ko kansila mutum ya fito nema kar ku zaɓe shi eh, duk ba zai iya shugabanci ba Allah ya kyauta to saboda haka duk waɗanda za su kama hujja da cewa annabi adam matarsa guda ɗaya ce to wannan ai babu hujja a ciki amma almuhim dalilin da ya sa na ɗauko wannan bayani domin in gwada mana cewa kasancewa mutum idan yana da hali ya zauna tare da mata yana da muhimmanci ko da ko fada kuke yi ko da ko ba ta da cikakken hankali ya fi maka mutunci ya fi maka daraja da martaba akan ka zauna kana da shekaru masu yawa amma kuma baka da mata ko tana da shekaru masu yawa amma ba ta da miji don ƙarshe in ba ta yi sa'a ba sai mummunan ciwo ya kama kamata kuma haka za ta mutu kusan in ba ta yi sa'a ba a wulakance kamar yadda kima wanda bai yi aure ba yake yin aure yana da shekaru masu yawa kima bai yi sa'a ba zai mutu cikin wulakanci musulunci ya yadda da wannan aure ya ba da muhimmanci ga wannan aure kuma ya kwaɗaitar da yi wannan aure saboda ita ce babban hanya ta hayayyafa ba domin ana yin aure ana haihuwa ba to da duniya ta ƙare shi yasa Allah tabaraka wa ya sanya ya halitta muku matayenku da gare ku kamar yadda ya ambata cikin wata aya wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allah tabaraka wa ta'ala yace yana daga cikin ayoyin Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ya halitta muku matayenku da gare ku malamai suka ce abinda ake nufi da wannan shine tunda annabi adam an halitta masa matarsa daga kashin hakarkarinsa sauran mutane kuma sai Allah tabaraka ta'ala ya kasance matayensu sun fito ne daga waɗansu gidaje ko daga waɗansu ƙabilu ko daga waɗansu garuruwa ma masu nisa to wannan yana gwada idan har Allah ta'ala ya kaddara mace ta amince da kai kai ma ka amince da ita kuka yi aure to tamkar an halicce ta ne da wani ɓangare daga cikin jikinka saboda haka idan ta zo in zama yayi kyau in zama yayi kyau ba abin da yafi shi dadi shi yasa Allah ta'ala ya ambaci nasaban wa sihira ya ambaci ainihin azwajan wa zuriya nasaban wa sihira wa azwajan wa zuriya dama ana samun zuriya ne daga kabilu daban-daban daga garuruwa daban-daban ba lalle ka auri yar kabilan ku ba sa'annan kuma ana samun dangantaka ta dine ana samun dangantaka ta surkuntaka dangantaka ta dine wannan layin ku ne kabilan ku daya komai na ku daya shi yasa ake samun dangantaka ta dine amma dangantaka ta surkuntaka wanda a karke za ta haɗu da dangantaka ta dini wannan ala samu ne babu alaka ta iya ko alaka ta baba ko ta gari guda ko ta kabila daya zaka iya zuwa bangon duniya ka auro mace idan ta zo ta haifi yaya da yawa kenan babanka ya zama kakanne wato kakan waɗannan yara waɗannan 'ya'ya duk da kasancewa ubansu ga kabilansa uwarsu ga kabilanta amma yanzu duk sun dawo kabilanka gaba daya ita ma idan ta kwana biyu za ta koma ƙabilanka gaba ɗaya saboda haka dangantaka ko surkuntaka ta koma dangantaka ta jini shi yasa Allah ya haɗa su waje guda nasaban wa sihira da kuma ainihin azwajan wa zuriya wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha domin a samu natsuwa shi yasa aka ce babu auren dole kuma ka auro daidai kai amma kana zaune a rafin albasa sai ka je wajen neman aure ka je GRA waye kai ka GRA in ban da rigima ka tsaya ka nemi daidai kai a rafin albasa ko a doya ya bi maka sauki eh. saboda in ka je duk abin da ya koro ka in ka dawo gida za ka samu litaskunu ilaiha Shi ne an tada maka hankali a wajen ka zo gida sai a kwantar maka da hankali ka hadu da waɗansu miyagu ko mayu sai ka ji matan tana cewa ai waɗannan ba su isa ba me za su maka ai ba abin da za su iya maka kai kuma kanka na ta kumbura <laughs> eh a waje ba murku za ka amma a gida ana ta bugan kana jin kanka na kumbura shi yasa sai an samu fahimtar juna shi yasa aka ce ba a son auren dole sannan abu na biyu ana neman alkafa'a shine daidai da daida ko daidai wa daida saboda yan akwai raini a ciki tofar aure ba zai kyau ba ba za ka ji daɗi ba Waje alabai na kuma waddatan wa rahma inna fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkarun kamar yadda a ayan ta yi bayani mu dawo kan wannan aya ya alalakum min anfusikum azwaja Allah ya sanya muku mata yanku da gare ku wa min al-an'ami azwaja su ma dabbobi sai aka sanya akwai mata a cikin su wannan don a gwada mana cewa sila ta hayayyafa kenan shi yasa a jiya muke magana da Allah ya halicci zakaru gaba daya to fa an cinye zakarun nan to za a rasa su kuma a duniya idan da Allah tabaraka wata'ala yayi tumakai ne kawai babu ainihin raguna to fa an cinye tumakan nan ba yadda za su yi su haihu ba yadda za su yi su haihu ko idan an yi shanu bangare guda kawai babu ɗaya bangaren to shi yasa sai yace ce samaniyata azwajin Allah ta'ala ya yi dangogi guda takwas abinda yake nufi da guda takwas shine rakumi da rakuma saniya da sa sannan akuya da me da akuya da bunsuru ko kuma taure sannan tunkiya da rago sune waɗannan samaniyata azwajin to ka kwatanta cikin kowace halitta ta dabbobi Allah tabaraka wa ta'ala yayi namiji da mace kuma malamai suka ce wannan yana gwada cikin kowace halitta ba dabbobi ba a'a kowane irin abu Allah tabaraka wata'ala yayi halitta akwai namiji akwai mace ko takarda ce da kuke gani akwai namiji akwai mace ko wannan abu akwai namiji akwai mace ko wannan handset din akwai namiji akwai mace duk wanda ya ga wannan dai na maza ne kana daga na mata zaka iya ganewa sai shi yasa in ka je sayan waya wani in ya je sayan waya bai sani ba sai ya je ya sayo wayan mata to in ka zo gida ko dole matanka ta kwace eh, sai ka hakuri. saboda haka kowane abu za ka samu akwai negative dinsa akwai me? akwai positive dinsa shi yasa akwai namiji akwai mace sai dai baka sani ba shine azwaja wa min al-an'ami azwaja yazra'ukum fi da Allah Ta tabaraka ta'ala yi maza da mata to nan yake hayayyafar da ku nan yake watsa ku nan yake tsirar da ku saboda haka wannan shi yake tabbatarwa cewa ana samun hayayyafa ne ta hanyar auratayya idan babu auratayya to babu hayayyafa kuma wannan sunnan Allah ce a bayan ƙasa to har yanzu yana daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala yace duk wata sifan da za a ambata mai kyau sifa ce ta Allah amma kuma ka sani laisa ka mislihi shay'un Allah ta'ala baya da misali a duniya ay laisa mislullahi Allah baya da misali na kowane irin abu shay'un fi zatihi cikin sa wa sifatihi da sifofinsa wa hikmatihi da hikimarsa wa qudratihi da ikonsa wa ilmihi da ilminsa wa fi kulli shay'in cikin kowane abu Allah baya da kama wa حكمته هي التكاثر بالتزاوج bit-tazawud amma kaga wajen mutane da sauran halittu sai ya sanya musu auratayya kuma sai ya yanke Allah baya aure Allah bai yi aure ba don Allah bai da mata kuma Allah bai da uwa Allah bai da uba kamar yadda yake Allah bai da da to shi yasa ma Allah baya da abokin tarayya kuma laisa kamithlihi shay'un duk wani wanda aka zo aka ce ga wani mai fawa to fawan Allah ta fitasa ga wani mai ilimi to ilimin Allah ya fi nasa wa fauka kulli zi ilimin alim Abdullahi dan Abbas Allah ki kare yadda da su yace to idan aka yi ta tafiya wa fauka kulli zi ilimin alim yanzu misali a ce wanda yake da secondarial certificate ya fi wanda yake da primary certificate ko ba ka bane amma banda na da dun yan secondary din yanzu ba su isa su yi jayayya da 'yan firamare ɗin da ba ƙure su za su yi amma dai a yanzu idan aka zo aka ce wannan ɗan sakandire ne to ya fi ɗan firamare sannan ɗan kwaleji ya fi ɗan sakandire school ɗan university shi kuma ya fi ɗan ainihin kwaleji daban haka ne sannan malamin da yake koyarwa sai ya ce to kuma ya fi ɗaliban da yake koyar da su ko mai digiri guda biyu ya fi mai digiri ɗaya mai digiri uku ya fi mai digiri biyu sannan kuma emeritus ko farfesa ya fi mai digiri uku sannan emeritus ya fi ainihin farfesa to shi kuma emeritus ɗin waye a sama da shi wa fauka kulli zai ilimin ali ne Allah saboda ko da an ba shi emeritus ɗin kansa ya tsuɗe ga tsufa ko ina kurkura saboda tsaban ya ƙware ya ƙware ko ya yi zurfi a ainihin ɓangarensa to kuma wani abin mamaki sai ka samu wani ɓangare kuma jahili ne wani bangare jahili ne amma dai koma menene kowane eh, ilimi yake da ke to karshen ilimi dai yana wajen wa yana wajen Allah subhanahu wataala Sanan muna ganin masu fawa iri-iri daban-daban shugabannin ƙasashe da gwamnoni na jihohi da ainihin waɗansu sarakuna da masu unguwanni su ma ba kyale su ba ba su a baya ba da shugabannin ƙananan hukumomi da shugabannin waɗansu ɓangarori za a ga suna gwada ikonsu to amma ikon Allah ya fi nasu saboda haka Allah da kake gani laisa mislihi shaihu. babu misalin Allah duk duniyar nan kuma wa huwa sami'u kulli al-aswa Allah yana jin kowace irin murya ce kowane irin yare kai Allah yana ji kowane irin yare kai Allah yana ji saboda haka in ka zagi Allah a cikin wani yare ya sani in ka saba masa ya sani in ka masa biyayya ma ya sani albasiru bil umur Allah ta'ala masani ne ga al'amura yasma'u wa yubsiru al Allah yana ji kuma yana ganin abubuwa kullaha gaba ɗayan su sagiraha wa kabiraha karama da babba zahiraha wa kafiyaha wanda yake bayyane da wanda yake koye wa hadhihi al-aya kun ga wannan aya hujjatun fi nafi kaunihi ta'ala wannan yana tabbatar da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ki kadai ya cancanta a bauta masa kuma sifofin Allah ba wanda yake da irin su sunayen Allah ba wanda yake da irin su kuma zatin Allah ba abin da yake kama da ki wa huwa samiul alim ko wa huwa samiul basir sai Allah ta'ala ce mai lahu maqalidus samawati wal ard يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر innahu kulli shay'in alim waɗannan abubuwan da muke karantawa suna daga cikin abin da suke tabbatar mana da cewa waɗannan ayoyi makiyya ne domin suna da ƙarfin hujja duk yadda ka yi duk inda ka shiga sai an zakulo ka duk irin kwanan da ka yi sai an sha kanka domin a gwada maka Allah ki kaɗai ya cancanta a bauta masa kuma baya da ainihin takwara ko kuma baya da kine Allah ta'ala ya ƙara da cewa lahu maqalidu samawati wal ard Allah shine yake da jagorancin sammai da ƙasai yana sarrafa su yadda ya ga dama yafsudu rizqa liman yasha Allah shi yake kimfida arziki ma wanda ya ga dama wa qadiru kuma shi yake kuntatawa ma wanda ya ga dama shi ka kawai sai ka jana cewa ne gashi yayi kuɗi abu kaza ya fi karfin miliyan ɗaya ya fi karfin biliyan ɗaya kuma sai kai ta tunani ta ina ya samu wannan kuɗi ina Allah sai ya toke maka basiranka ya riga ya ba shi arziki ba wanda ya sai ya kwace wani kuma gake yana da hanyoyi yana da 'yan uwa yana da manya amma kuma Allah ya yi shi matsiyaci ne talakan talakeke ba yi da komai kuma duk yadda aka yi domin ya yi kuɗi ba zai yi ba saboda me saboda sai Allah ya ga dama shi yasa Allah ya ce Allah yana kimfida arziki ma wanda ya ga dama wa ya ƙadiru kuma Allah yana ƙuntatawa ma wanda ya ga dama innahu bi kulli shay'in alim lalle Allah ki din nan masani ne ga kowane irin abu lahu subhana lalle Allah yana da khaza'inus samawati wal ard wato taskoki na sammai da kasai aw mafatihuhuma ko kuma mabudan su to ta ina ake samun mabudan su yanzu sama tana da mabuli eh kamar yadda malaya an ambata cikin abin nan cikin fassara Kasa tana da mabuɗe to amma kuɗi yana da mabuɗe arziki yana da mabuɗe eh arziki yana da mabuɗe menene mabuɗin arziki kasuwanci menene mabuɗin arziki noma menene mabuɗin arziki ga sunan da yawa to kamar yadda arziki yake da mabuɗe haka ma sama take da mabuɗe da zaran ka samu wato mabuɗin to za ka iya shiga sama ƙwarai da gaske tunda akwai halittun Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke sama mala'iku ta ina suke shiga sama lokacin da za a yi isra'i da mai iraji da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba mala'ika jibril aka turo masa ba lokacin da ya dauke annabi ina suka je sama ta ina suka shiga ta kofa ta ina kofan take wallahu alamu karshen tika-tika wallahu alamu amma dai wannan ya tabbatar cewa sama tana da kofa kuma lokacin da suka je suna zuwa kawai sai suka shiga me ya faru da suka je sun kwankwasa ok to ku kawo min hadisi ina wanda ya ce an kwankwasa ina wanda ya ce an yi sallama ko an nemi izinin buɗewa? saboda haka da suka je sun samu ƙofan tana rufe amma sai suka je ta kofan aka ce wane ne ya ce mala'ika jibrilu ne kai da waye ya ce ni da muhammad ne an aiko masa ne ya ce eh an aiko masa suka ce marhaban bin nabi salih eh barka da zuwa ya annabi mai daraja suka bule masa kofa kaga ya samu kofa sannan daga nan da ya shiga sai ya je sama ta biyu nan ma akwai kofa aka bude masa haka har ya je sama ta bakwai daga sama ta bakwai kuma sai ya je me sidratul muntaha ha jannatul ma'wa har wajen sai da ya je to shi yasa mabudan da ake magana su ne dalili in ka samu dalili sai Allah ya azurta ka ta sama ko ta ƙasa in ka rasa wannan dalili sai Allah ya tsiyata ka ta sama ko ta ƙasa tun da ya sutu rizqa liman yasha'u ya yaqdir Allah ya ba mu arziki hmm. yuwasi'u rizqa liman yasha'u min kalke Allah yana yalwata arziki ga wanda ya ga dama daga cikin halittunsa wa yudayyiquhu ala ya sha? kuma yana kuntatawa ga wanda ya ga dama wa huta ala aliman bi kulli lalle Allah masani ne ga kowane abu ya hadisu fil wajo wanda yake faruwa a duniya min igina'in na wadata wa ifqarin na talauci wa atharu zalika wal mujtama da ainihin alamun haka a bisa rai na mutum guda ko al'umma masu yawa kaga wannan matsatsin tattalin arzikin da ake ciki Allah ya sani kuma yana gani sai dai ka yi addu'a banda sata banda yaudara banda cin amana domin yanzu halin da ake ciki wato in kudin wani ya shiga hannunka in dai ba sa'a aka yi ba to sai dai a lahira to amma sai ka danna zuciyarka. domin saboda wannan wata jarabawa ce duk wanda ya ci jarabawan Allah tabaraka wataala zai taimake shi wanda kuma ya kasa cin jarabawa to kaga bai yi nasara ba a duniya kuma idan ya je lahira ma ba zai yi nasara ba shi yasa ina jin takaici kwarai da gaske mutumin da zai bar matansa da 'ya'yansa ya gudu ya shiga duniya ayin kana son ka bar matanka da 'ya'yanka yadda za ka yi tun matanka sai ka sake su kuma 'ya'yan duk sai ka raba wa 'yan uwanka idan sun karba sannan kai sai ka shiga duniya amma bada da sharaɗin idan za ka shiga duniya kuma baka da uwa da uba kenan duk sun mutu baka da uwa da uba duk sun mutu sannan kuma in ka shiga duniyan nan kaɗan lafa to yana da kyau ko bugo waya ka rinka yi ko kuma ka rinka leko su kana sada zumunci don in ba haka ba saboda karya zumuncin da kai kuma Allah zai kama ka fala sai saytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa sammahum wa ama absarahum in ba haka wadannan ayoyi guda biyu sai su rafke ka to saboda haka in dai har zaka gudu ka bar gari shikenan sai ka sake matanka gaba daya ƴaƴanka kuma sai ka raba su idan baka da ƴan uwa daman ka zo cirani ne garin ka haɗu da ainihin matan ka aure ta har kuka haihu baka da dangin iya baka da na baba dama haka kawai ka faɗo to shikenan wannan ma yafi maka sauki sai ka zo ka raba 'ya'yayanka masuwa malimaman masallatai da ladanai da abin nan ka roke ku. ka ce ga kina ba ku kyauta ni haƙoƙin da yake kan yake kan yaran nan nawa na riga na yafe saboda haka na ba ku waɗannan ƴaƴa kyauta wanda ya karba shikenan wanda ya karba shikenan kaga wannan yaro babu maganan idan ya take yayi biyayya wa ubansa tunda ka riga ka yafe sannan kuma an je can lahira kuma sauran bayanin ka karasa can sai dama haka ne amma mutum ya bar matansa da 'ya'yansa shikenan ya kama hanya ya shiga duniya to su yaya za su yi su yaya za su yi wani ma za ka samu matansa biyu ko matansa uku da 'ya'ya sun kai goma sha biyar to in haka ne me yasa ka tara matan me yasa ka tara 'ya'yan me yasa ka tara matan me yasa ka tara yayan lokacin da ake ba da labari ga abin nan menene zaurawa sun bayyana to me yasa ake rigima da kai wajen neman su ka nema a doya ka nema a inkil ka nema a turun ka nema a guntin da da ka je bayara haba mata nawa za ka hura to dole in ka tara su kuwa in abubuwa suka zo suka kici suka kicinyewa tun da daman ka bi ka'ida ba wajen neman auren to dole kuma ba za ka bi ka'ida ba ka tsere ka kyale su kuma Allah ba zai kyale ka ba sai ya kama ka saboda haka yi taka zanzan. amma idan Allah ya buɗa maka to sai kai ta walwalanka amma nan ma kai kokari ka kiyaye ka'ida banda ketare iyaka banda barna kuma banda girman kai da alfahari idan Allah ya kuntata maka to ka da al'amari zuwa ga Allah kai ba wulakantacce ne a wajen Allah ba kai ba kaskantacce ne a wajen Allah ba kai ba ɗan wuta ne a wajen Allah ba shi yasa ya talauta ka a'a yayi haka ne don ya rage maka rikici saboda haka ka yadda da hukuncin Allah subhanahu wata'ala wa innahu ta'ala aliman bi kulli kay yahdathu fil wujud mai igna'in wa ibqarin wa asari dhalika ala an-nass wal yuridu لا illa بذلك al hikima wal maslaha. saboda haka ko wannan matsatsin tattalin arzikin da aka shiga domin saboda ya zama mana gyara ne saboda me saboda wallahi mutane sun yi barna da yawa a gwamnatin baya sun yi barna da yawa da kudade babu yadda za a yi a ce mutum guda yana da motocin shiga guda biyar kuma kawunsa yana da macaccen keke motoci guda biyar ina za kai tsakani da Allah duk wanda kaga ya tara motoci da yawa suna bin sa sai dai hukuma wallahi in kudin sa ne ba zai yi ba sai dai hukuma da yake kudin banza ne wannan ko motoci goma ko ɗari ne za su bi mutum amma baki ne abin da ya kamata ba to ka tara motoci guda biyar ina za ka ina za ka kai su kuma a ce kowace mota guda ɗaya ta kai naira miliyan talatin ko miliyan goma ko miliyan barkatai sannan ga makwabtanka da ‘yan uwanka suna fama da wahala wani yana jinya kuɗin da zai biya ma a yi masa aiki abu ya faskara ya zo ya maka magana ka haƙi ka baki ka baki abin da yake la yusmin wala yuguni min jo sannan kai ka je ka sayi motar miliyan biyar ko miliyan goma a uzu ba dole gwamnati ta rinka matsewa ba dole ta rinka takawa ba wannan ai alfahari ne abin da yake bai da amfani ko kuma mutum an zo an tara masa abincin barkatai shi bai ci abincin ba karshe an barki ya lalace an zubar da shi a banza ga mutane da yawa suna neman dan abin da za su ci su rasa yadda muka yi ta ƙetare iyaka kenan muna ta barna muna ɗebo abubuwan da suka fi ƙarfinmu ya sa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana zamanin da gwamnatin mu muka zaɓe ta kuma gwamnatin mu muka goyi bayan ta kuma gwamnatin mu muka yi mata addu'a to sai gwamnatin kuma ta zo akwai matsalan tattalin arziki wani ma wanda ya yi a kasa a tsare a raka a bayyana yanzu ya zo yana zagin gwamnatin saboda mai saboda ɗan karen talaucin da Allah ya je baki a ciki amma me yasa ba za mu dauki darasi ba me yasa ba za mu ɗauki darasi ba ko wannan ga ki mun zo mun zauna a cikin gari sai gaji mutum ya ce shi ba zai ci tuwon masara ba shi ba zai ci tuwon dawa ba sai me sai tuwon shinkafa da daddare tuwon shinkafa da rana a dafa shinkafa shinkafan ma wai da miya ba haka zalla ba in ba a sa nama ba ba za ka iya ci ba saboda haka da daddare a yi tuwon shinkafa miyan nama da rana a yi tuwon shinkafa miyan kaza da safe a soya koyin kaza a soya dankali sannan a samu shayi ko a samu abu kaza wanda mutum zai ɗebo abin da ya fi ƙarfinsa kaga ɗan albashi mai dubu arba'in ya je ya karɓo bashin kinko a nan ya karbi bakin makin anan ya karbi bakin turamen zane anan duk ya sayar da su ya ɗauki kuɗi ya je gidan yana ƙarya yana yin abin da ya fi ƙarfinsa dole Allah tabaraka ta'ala ya gwada mana darasi duk wanda zai shiga taitayin sai shiga taitayin sa eh in dai har mutane ba su gyara hali ba to a ta shiga cikin matsalan tattalin arziki din su ta fama da kunu a wajen buɗe baki kwarai da gaske a ɗauki darasi saboda haka inda ka yi zaɓe ba don Allah ba ne to yanzu komai keke da keke ya zo baya da za a yi gwamnati ta dauki kuɗi tana ta watsawa ko waɗanda su ma suke ɓarna sun yaudari mutane an ɗora su a madafun iko suna yin ɓarna suna kwasan kuɗi sun zagi waɗancan cewa masu ɓarna ne su kuma ake su ma masu ɓarnan ne to su tabbatar Allah ta tabaraka ta'ala ba zai kyale su ba makoman waɗancan shi ne makoman waɗannan haza bi haza wa zaka bi zaka wa tilka bi tilkuma eh da ma haka ne abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته